من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha biyar ga watan almuharram a wannan shekara dubu biyu da ɗari hudu daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na daya ga watan biyar shekara ta dubu da dari tara da casa'in da tara don cigaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na arba'in da takwas inda za mu tashi yau babu sadaqati tatawwu'i babu sadaqati tatawwu'i babin da yake magana dangane da sadaka ta tatawwu'i idan an ce a tasawwu a larabci fi'lu ta'ati aikata aiki na da'a shine a tasawwu amma a cikin islahin malamai abinda ake nufi da tasawwu'i kullu ibadatin aw qurbatin ghayr wajiba dukkan wani aiki na da'a dukkan wani aiki na ibada wanda ba tilas ba wanda ba wajibi ba shine ake kira da suna mai tasawwu'i sawan wannan abin sadaka ce tsawon wannan abin sallah ne azumi ne kowane irin ibada wadda ba ta dole ba ita ce ake kira da suna ta tsawo tsawo na da matukar falala shi yasa malam ya ware babunta a nan gurin saboda kamar yadda malamai suka yi bayani ayyuka na farilla da Allah ya ɗora wa mutum yi, kamar salloli guda biyar a yi yini azumin ramadana aikin hajji sau daya a shekara a ko kuma a rayuwa gaba ɗaya da kuma aikin wato abin da ya shafi a zakka da sauransu dukkan waɗannan al'amurra a matsayin ka na ɗan adam a iya samun cikas wajen ayyukan da su ya zanto ka yi su amma ba su cika ba yadda ake bukata idan kana nafila sai a ɗauko nafila sai a cika shi ne amfanin aikata ayyukan da'a don mai sallah ta nafila idan farilla ba su cika ba sai a ɗauko nafila sai a cika don mai azumi nafila idan ramadan ɗin sa aka samu ya yayi zage zage yayi ashariya yayi ba daidai ba sai a ɗauko nafila kuma sai a ƙara kai dan a samu cika duk wanda yake zakka akwai tangarda a ciki idan yana sadaka ta yau da gobe sai a cikin wannan zakka din wannan shine muhimmancin tasawuri idan ko mutum yi wancan daidai to wannan sai ya kara zama falala akan falala kenan nurun ala nur shi yasa Allah ya sadakar zuwa ga sadaka ta tasawuri babu sadaka ta tasawuri عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سبعه يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah ta kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sab'atun yudilluhum Allah mutum bakwai ubangiji ta'ala zai musu inuwa fi zillihi cikin karkashin inuwarsa yawma la zilla illa zillu Ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah wata rana ce wannan ita ce ranan tashin kiyama Ranar da za a kusanto da rana kusa da kawunan mutane tsakanin nisan inda rana take da kawunan mu bai fi mul ɗaya ba ko mul biyu mul ɗaya ko mul biyu haka hadisi ya nuna cikin sahihin muslim mai wani hadisi ce ban san ba abinda annabi yake nufi da mil saboda akwai nisan tafiya wanda yake sananne a wurin mutane wanda ake kiran sandil mil sannan kuma akwai irin tsohon nan da ake sa a cikin tandun kwalli a dan tsofano kwalli da shi a sa kwalli a sa a ido shi ma ana kiran su zabe mai mil na to ko wancan annabi yake nufi ko wannan ban sani ba ya dai ce mil to kaddara wutan ne mai tsawon <laughs> kaddara wancan ne mai tsawon mil daya rana tana kusa da kawunan mutane ya kake ganin al'amari mutane za su kasance gwargwadon yawan gumin da zai lallabe ka gwargwadon ayyukanka akwai mutumin da gumi zai tsaya masa a ma'alwallantarsa a wurin ma'alwalla akwai wanda zai kawo masa cibiya akwai wanda zai kawo kirji akwai wanda zai dulmiya a cikin da ya nutse ya fito ya nutse ya fito cikin guminsa take ranar da babu inuwa sai inuwar Allah ranar da babu sanayya ranar da ba a tambayar mutum wa ka sani wane ne baban ka wane ne ka so ka sani kana da wasu da kana da alaka kana da connection a sama da kasa ba wani connection bai za mu suka fi suri bala an zaba bainahum yawma idhin wa la yatasaaluna yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا wa هم ينصرون. إنت لا نستشهد يا أولا رانا باب إن وسيلة Allah manzo Allah ya ce mutum bakwai za a yi musu inuwa karkashin inuwar Allah ranar da babu inuwa sai ita fa zakar al hadisa ibn hajar baya son ya kawo hadisin gaba daya yana so ya kawo mana gabar magana da ta dace da babin da muke ciki yace fa zakar al hadisa sai annabi ya ambaci hadisin har zuwa karshe wa fihi a cikin hadisin akwai inda ya kawo ɗaya daga cikin mutanen bakwai yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da wani mutum wanda ya bayar da wata sadaka fa akhfaha sai ya ɓoye ta lokacin da zai bayar da sadaka din sai ya ɓoye bai bayar a bayyana ba hatta la ta'lama shimaluhu har ya zanto hagun ɗin ba ta san ba ma tunfiqu yaminuhu abin da damansa ta bayar hannun hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba wannan ta'abiri wannan salon zance manzo Allah ya yi don nuna ma'anar kaiwa matuka wajen ɓoye sadaka saboda kadar ya fi da ciki dan ita sadaka ana bukatar kamar kowane irin aiki ya kasance da ya baka shiga cikin mala ya hakuri ka zauna haka in baka samu wani ka fita da gobe an gane ko dai ita sadaka ana son a koyi ta to wata sadaka sai ake nufi a nan gurin ubangiji ta ala dai yayi bayanin a iya bayyanawa a iya koyewa in tubdu sadaqati fa ni'mati wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna kabir cikin suratul baqara kenan Allah ce in kun bayyana da sadaka ma dalla da ita amma da za ku ta ko bai wa ne a ɓoye ba wanda ya sani to wannan shine ya fi dacewa kuma shi yasa alkhairi a gare ku sai malamai suke cewa ita sadaka iri biyu ce sadakar farilla ta zakka lalle mutum ya yi ta a bayyane halar akalli saboda ne guda biyu hikima ta farko ya zanto wato ainihin a ba ta wuce ka da cewa ba ka fitarwa dan ka kore a kan ka tuhuma idan ka boye ba za mu gane ba amma idan kai a bayyane abin nufi a bayyane fakiran da ke kusa da kowa ya samu ya ji an yi motsi lalle bana an yi zakka to kaga ba za a tuhumce ka cewa baka fitarwa ba na biyu kuma da muka koyawa attajirai yan ka cewa fa haka ake yi idan an samu to amma sadaka ta nazila ta yau da gobe ita wannan abin da aka fi so shine a boye ta shine manzon Allah ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da mutumin da ya bayar da sadakan wata sadaka ta sa ha sai ya boye ta hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har yanzu hannun hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba wannan hadisi muttafaqun alayhi inda za ka ba hadisin gaba daya sauran mutane guda shidan annabi ya fara ne da mafarko farko imamul adil shugaba mai adalci na biyu shabun na shafi ibadatu matashi wanda ya tashi kan bautar ubangiji giyar samartaka ba ta dauke shi ba wannan matashin mace ne ko namiji saboda kwanakin da mutum ke cikin kananan shekaru mace tana cikin kananan shekaru kanta na rawa ne haka saurayi yana cikin kananan shekaru shi ba kai shi na fusga to dukkan wanda giyar samartaka da yarinta da kuruciya bai ta dauke shi ya kaucewa tsarin Allah ba to wannan yana cikin mutane guda bakwai da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah kaga yana cikin jin karfi yana cikin rayuwa yana cikin samartaka yana cikin kaza duk abin da tsare ko da suke yi na yayi da shakatawa na sako in ya dama zai iya yi amma sai ya kawar da kai ba dan baya so ba sai dan shi yana hararru abin da ke lahira duk abin da kawayenka suke yi na shakatawa da gwangwajewa ta san duk hanyar da za a yi a yi sako a ji daɗi din amma sai ta kaucewa wannan tsari ba wai dan ita doluwa ce a rayuwa ba kanta ya waye a rayuwa amma tana tunanin lahira sai ta kaucewa wannan tsari to kaga wannan lalle ya cancanta a sa mutum karkashin ina da babu ina sai ne Allah na uku rajulun qalbuhu ma'allafan bil masajid mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci ma'ana zuciyarsa ba ta mantawa da masallaci sallolin guda biyar da ake yi na yini din nan baya yadda yayi su ba tare cikin masallaci ba sai in wata larura ta sa kansa ta tafiya ko rashin lafiya ko wani sa amma in ba haka ba lallai sakaci da sallar jami'i na gaba rajulani tahabba fillah ijtama alaihi mutum biyu da suke kaunar juna bisa ga bin Allah kana son wane wane na son ka kana kaunar wane wane na kaunar ka ba dan wata fa'ida ta duniya da kuka gina alaka a kai ba sai dan wannan nan yana riko da addinin musulunci yadda ya kamata da haka kai ma sai kake son shi shi ma yana son ka dan kai ma kana da dokokin Allah wannan ita ce soyayya mai dorewa al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin dukkan masoya ranar tashin kiyama zan zama abokanan adawa sai waɗanda suka gina alaka da soyayya akan jin tsoron Allah amma ka gina soyayya da alaka a mashaya a gidan giya kenan aka tsalla kawance na zuwa gidan sinima na zuwa yawon dandi na zuwa kallon kwallon kafa na zuwa wane ne duk wannan ran tashin kiyama zai rushe yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun sashi zai zama abokin adawa ga sashi kowa zai ce wani gaha in ce ni ka san abin da muke ba daidai bane ba ka da ka taka mana burki mana mun gyara shi ya kai ne yasa baka ce ba za ka burki ba kowa na zargin kowa ke nan ranar tashin kiyama amma waɗanda suka hada a masallaci waɗanda suka hada wajen tafsirin qur'ani karatun hadisi karatun fikihu bin Allah a haɗuwa wajen kwamitin masallaci kwamitin makaranta a haɗuwa wajen sharan makabarta haɗuwa wajen dukkan wani aiki na alkhairi to su ne yan uwan juna a ranar tashin kiyama illa muttaqina Allah ta mu cikin su na biyar rajulun da su su za su mansubin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah mutum ne wanda mace san kowa kin wanda ya rasa za su mansubin wa jamal ma'abunciyar kyau ma'abunciyar matsayi a zamaninta ta killace da shi a wurin da babu kowa daga shi sai ita cewa ya aikata alfasa da ita yace ba inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah wannan babban kabar kodi inni akhafu la aida an mun ya ce bare samu gobe amma zatu mansubin wa jamal annabi ce ga da sai ga da kyau amma sai ce in inni akhafu Allah yanzu da shi ne wannan rajulun tasaddaqal farqatan fa asbaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu ne. na bakwai rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya ambaci Allah inda babu kowa da shi sai ubangijinsa idanansa suke zubar da hawaye dan tunanin azabar ubangiji dan tunanin aljanna dan tunanin ruba dan tunanin zunubansa ya tuno aljanna ya ga abin da ke ciki sai ya duba ayyukan sai da sunan yi kadan shin zai kai gaci ko ba zai kai ba ya tuno wuta ya ga abin da ke ciki ya rinka jin kamar za a bude ne ya shiga shi kadai wannan mummune mai tsoron Allah kullum yana gina ibadarsa kan jin tsoron Allah mummuni mai takawa kullum ibadarsa ababe guda biyu ake bukata taron aljanna jin tsoron azaba idan ya tuno wuta sai rinka jin kamar shi kadai zai shiga idan yi tuno aljanna sai ya rinka jin kamar an yi dan shi kadai tuno ta dan nan sai ya a bar zunubi tuna aljanna sai sa shi ayyukan da'a kuma da waɗannan ababen guda biyu sune ibada shine aikata ayyukan da'a da barin mai ababen da aka duk abin da aka ce bari ba abin da ke iya sa ka bar shi sai in ka tuna wuta duk abin da aka ce gashi idan ka yi aljanna a raha aljanna a bagas ba abin da ke iya sa ka yi wannan abin sai in ka tuna aljanna din domin mu wani uku da sami ne amirin radiyallahu anhu kala samitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ku kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yusala bainan nas rawahu ibn hibban wal hakim an karbo hadisi da uku daga uku ibn amir Allah suka da gare shi قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa kullu mri'in fi dhilli sadaqati kowane mutum zai tsaya ne karkashin inuwar sadakarsa ya salam zai tsaya karkashin inuwar sadakarsa a farfajiyar kiyama an kulla rana wanda ya sadaka da yawa inuwa da yawa wanda ya sadaka kadan inuwa shara shara wanda bai sadaka ba ba inuwa kullu mri'in fi dhilli sadaqati ko wani mutum zai tsaya ne karkashin inuwar sadakarsa hatta yusfara bainan nas har a gama hisabi tsakanin mutane wani har a gama hisabin yana rana a cikin kasan cewa ya ya shiga uku wani har a gama hisabin yana inuwa daga inuwar sai har sai inuwa kenan fara'un wa rayhanun wa jannatun na'i Allah samu cikin su wani wani da mai cikin rana da wannan farin lullun hamim wata kuliyar da yi Allah tsare mu daga cikin su wannan ke nuna nuna mana falalan yawaita sadaka ya yan uwa wannan hadisi imamu ibn hibban ya rawaito har kuma imamu hakim an-naisaburi hadisi ne wanda yake sahihi ko da a cikin sahihul jami'u sabir hadisi ne sahihi shine jerin hadisi na 4510 wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنكر حديث لك أبو سعيد الخدري daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayyuma muslimin kasa musliman sauban dukkan wani musulmi da zai suturce wani musulmi da tufafi ka ba shi riga ka ba shi wando ka ba shi jamfa ko malam malam babbar riga da jamfa da hular takalmi ka hada masa ala uriyin kan wani kuraici da ya samu kansa a ciki kai ka ba shi tufafi duk musulmin da yawa dan wansa musulmi haka ka tafi Allah min khudrin janna Allah zai fitar da shi daga kwarran tufafin nan na gidan aljanna ko da janna al-akbar al'akbar tufafi ne na kayan ado waɗanda suke masu launi wato za ka iya cewa shuɗi shuɗin launi ko kace wato green kenan wato me kenan za mu ce kore koren launi koren launi shine kudur min kudurul janna kenan wa ayyuma muslimin at'ama musliman dukkan wani musulmi da zai ciyar da musulmi ala ju'in bisa ga wata yunwa da ya samu kansa ciki ka tana da masa kalaci at'ama wallahu min simadil janna Allah zai ciyar da shi daga 'ya'yan itacen cikin aljanna wa ayyuma muslimin saka musliman ala zama'in dukkan wani musulmi da ya tanar da abin sha ga musulmi ala zama'in saboda kishirwa da ta dame shi sakahu Allah min ar-rahiq al-makhtum Allah zai shayar da shi daga ar-rahiq al-makhtum ar-rahiq abin sha ta tatacce shi ne ar-rahiq abin sha ta tatacce wanda bai garwaye da komai ba idan kuma ce garwaye wanda babu ruwa a ciki da aka tsula don ta kara yawa ba yi aka kara mata ba tatacciyar zuma idan ruwan ne galari ya gare ne ba komai cikinsa idan madara ce haka duk wannan shine arrahik dukkan abin shan da yake saboda ta ce tacewarsa ba a ya ci da waninsa ba idan an ce al-maktum wanda yake rufe bayan an yi production din shi yana rufe ba za a bude ba sai lokacin da zaka sha shi yasa aka ce yana zama yusqawna min rahiqin maktumin hitamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يسقون من رحيق za a shayar da su daga wani dangin abin sha maktumin wanda tun da aka yi shi yana cikin kwalban arfi ko na cikin rungunin arfi khitamu misk bayan an gama yin abin da za a sanya mulkin a rufe sai aka sa misk kanshin wani abu na miski irin da gidan aljanna idan ya bude kanshin kawai ya ishe shi kafin ma ya fara sha idan ya sha kuma sai ji kuma wata duniyar kuma daban yasa Allah ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun dan irin wannan masu gasa gasa masu tsere yi tsere fastabiqul khairat wannan hadisi ya rawa Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito shi cikin sunan wa fi isnadihi sai dai a cikin sanadin hadisin akwai ta cewa da haka waɗansu malamai suka ce ta fuskar riwayar hadisin a wannan jerin wannan bai inganta daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ba amma idan ka ɗaiɗaikun kalmomin da ke cikin hadisi ta iya shiga karkashin wata aya ko wani hadisin da bai ingantacce amma a ce annabi ya jera wannan sentence din a jere bayan wannan bayan wannan wannan bayan wannan bai tabbata daga bakin sa sallallahu alaihi wasallam وعن حكيم بن هزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنكر حديث لدى حكيم بن هزام الله تقال الدابري سياتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي اليد العليا خير من اليد السفلى hannun da ke sama shine mafi alheri sama da hannun da ke kasa haka manzon Allah ce hannun da ke sama mai bayarwa kenan ko hannun da ke sama mai karba kenan Allah baku Allah karbe kenan hannun da ke kasa kenan Allah ba Allah karbe hannun da ke sama khairu shine mafi alheri sufla sama da hannun da ke kasa da abin man annabi na nuna kallon masu bayarwa Allah ne ko ya kenan a saka cikin littafin masu bayarwa kada zan to kai kullum sai ka karba kamar don ka karba kuma za ka bayar mana kaje da ake ji da an bayar yadda ka dandana yadda ake ji idan an karba to kuma ka dandana yadda ake ji da an bayar mana kuma ko so ɗaya ne wata rana ka jarraba mana wannan yau ka so halatta yi <laughs> wallahi ka hulu ai sai wanda ya kiro wa zuciyarsa ne zai shiga aljanna duk wanda baya iya ya san rawar zuciya yau ina na aljanna murwaci ko ina na aljanna an gane ku annabi ce wabda abi man ta'ul in ka tashi bayar da kyauta ko ciyaswa wabda ka fara da man ta'ul wanda ya zama wajibi ka dauki sa da matarka da ɗanka iyayenka guda biyu da suka gajiya sun tsufa to wannan ka fara da su wajen ciyarwa wabda abi man ta'ul kafin ka kai nesa fara bayarwa a gida kar ka zama inuwar giginya in ji bahaushe na nesa ka shaki wanda ke gindin bishiyar baya amfano da sai na nesa a'a ka fara da gida sannan daji haka ka'idar sadaka take haka ka'idar ciyarwa take ne ma'anar wabu da man ta'un wa khairu sadaqati annabi ce mafificiyar sadaka ma kana an zahari ginan abinda aka bayar da shi ɗoriya akan wadata ma'ana kar ka bayar da sadaka alhali gidanka ba ku ba amma in ka gama da dolan rayuwa shine gidanka ana da abincin yau ana da na gobe abin da ya karu a kai sai kai faraka da shi amma yau ba ta abinci ba ana jiran ka ka fita ana jira ka kawo abinci sai ka samu wani abu wanda zai wadatar da gida kuma sai kai faraka da shi yau wannan shi sadaka ce kuma wannan <laughs> gida ana jin yunwa bikin kana Shi shine annabi ya yace khairu sadaqati mafificin sadaka ma kana an zahar ginin abin da ya karu a bisa da wadata ai ko qur'ani ya tabbatar da haka wa yasalunaka ma za yunfiqun kulil al sun tambaye ka wai me ya kamata su je cikin dukiya sai annabi ya ce al-afwa Allah ce ka kuciyar daga al-afwa shine rara akan abin da bai kan bukatar tilas wannan rarar dukiya kenan an samu abinci an samu sutura an biya kudin makaranta an yi kaza sauran za a kai banki sai a ce to kuma ina ne. ga ma kai banki sai kuma a tana da miskinai su wata ɗaya ya ga su an gane ku to daga wannan ne ake ce suwa menene hikimar wannan dan kar ya kasance mutum ya dogaltar da gidansa ya je na sadaka a waje wannan ba sadaka ce ba kun ga musulunci yana da tsari kenan an gane ku wa man yasta'fif annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya nemi kame kai domin al'afaf ko al'iffa shine kame kai kawar da kai kana da kwaɗayin abu amma yadda kake jin bunƙasar rai da bunƙasar zuciya da fatan samun abin da ke wurin Allah sai ka kawar da kai kamar ba ka san shi to duk wanda ya koya wa kansa iffa kame kai yu'iffahullah Allah zai tatar da shi da wannan kame kai din ashe koyo ake yi kar ka dauka duk abin da ya taso sai ka tambaye wani mai maka sai ka tambaye wani dan uwanka ko wani ubangidanka ko wani abokinka ko wani makwabcinka a'a ka koya koyawa kanka kame kai idan ka koya akan ka kame kai sai Allah ya arzuta ka da wannan siffa ta zanto siffa ta dindindin a gare ka to wannan kuma siffa ce ta yabo dan ba a san mutum makwadaici ba a san mutum mai salama ba ma za ka yi fada ba a wurin jama'a in ka zanto ba ni ba ni da an jama kai Allah ba an da kaza da an jama kai Allah ba an da kaza da mutane sun danka sai su fara bajewa ba za ka yi kima ba ba ma wai wurin sa'annin ka ba hatta wanda kake kasu da su ya kamata su girma ka ba za su girma ka ba amma duk wanda yake azizun nafs a riga an san kai baka dawo ba gashi kana san abun ba kana kishirwarsa amma a kawai da kai kamar Allah bai ruwansa ba sai wannan ya tara maka kima da daraja to wannan kuma koya ake ba wanda aka haife shi da wannan gogor mai za ka yi ka koya sai Allah ya datar da kai shi ne ma'anar wa man yasta'atif dukkan wanda ya nemi ya koyawa kansa kame kai da kawar da kai dangane da abin da ke hannun mutane yu'iffahu Allah Allah zai arzuta shi da wannan sifa ta iffa wa man yastaghni dukkan wanda ya nemi wadatuwa gabanin abin da ke hannun mutane yughnihi Allah ubangiji ta Allah zai wadatar da shi an gane ko duk wannan hadisi ne yake nuna mana na farko yana nuna falalar sadaka kai wanda kake da shi domin kai na biyu kuma yana nuna falalar ka mai kai don kai wanda kake cikin talauci ko bukata kada ka roka sai in ka zama halin ka ka ka yi ka iya wani abu kila ya ya ka amma don wani abu falalar rayuwa matukar ka samu abin da zaka cika shaka abin da aiki kina magana ta kare annabi ya ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kuntu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hazafiriha duk wanda ya waye gari a amince cikin gidansa gidansa yake zaune ba a tayar masa hankali da haya an ba shi notice ba gidansa yake zaune mu'afan fi jasadihi ya waye gari ba ciwon kai ba zazzabi ba masassara inda kuntu yawmihi yana da abincin wannan yinin ko ba na gobe annabi ce fa ka annama hilul lahu dunya bi hazafiriha kai ka ce an turo masa duniya ne gaba ɗaya shine sarki in ga dinki ce ranka ya dade aka gwace kifa ke yana da abincin nan yana annabi an bata na gobe ba yace kai ka ce duniya gaba ɗaya an mallaka maka ita ka waye gari a mun cikin gidanka ba ka jin tsoron za a fitar da kai ka waye gari kana da lafiyar gabanka ba ka tashi da mutum ko ciwon kai ko zazzabi ko typhoid ko malaria ba ka wayi gari alhalin kana da abincin wannan yinin annabi ce kamar an ba ka duniya da abin da ke cikin ta mutane nawa suke da abincin shekara suke da abincin wata shida amma ba da wadatar zuci to sai Allah ya hana ka hutu har ka mutu ba za ka huta ba saboda ba ka nemi ifa ba sai ka zanto zalaman mai mai zalama da hadama to sai Allah ya ta kara kinsa maka hadama da zalama inda za a tara maka kudin bauchi gaba ɗaya sai ka ji ina ba an hado da rajas inda za a kawo ni din a baka sai kace na ma a hado da na Kaduna inda za a baka hannun ka zai ina ma a hado da na Abuja hankalin ka zai taba kwanta ba har ka mutu gurin ka ba zai cika ba kai ka tuna cewa tunda da aka yi ka dan adam an yi ka ajizi akwai abin da dole ka karfin ka duk sarautar ka duk malantar ka duk kudin ka kana ji kana gani ya karfin ka wannan bangare ne na dan adam taka din in ka ga an ce ba da kowace irin matsala ƙarya ne ba wannan mutumin da ba da kowace irin matsala daga lokacin to ka samu wata sifa ta ilaha ta kenan Allah ko ya tabbatar kai fakiri ne har ka mutu ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid yuzhibukum yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi'aziz da haka sai kowa ya koya wa kansa wato wadatar zuci wannan hadisi muttafaqun alayhi dukkan wanda yake bai koya kansa wadatar zuci sai Allah ya wadatar da shi wadatar zuci da wadatar ta zahiri da annabi ya ce algina na gina nafs wal faqr faqrun nafs abinda ake nufi da wadata shine wadata zuci ba wai wadata ta kudi baje baje a hannu ba sai da kudi baje baje a hannu ko baka da wadata zuci da haka ba ku kwanta ba ka huta ba sai da mutum mai miliyoyi miliyan hamsin miliyan 100 amma ya kwana arba'in baya gidansa dan girman Allah wannan kwanciyar hankali ko tashin hankali ne ita fa tafiya abin da ke ciki akwai wahala ko a jirgi kai ta annabi ya ce a safar ta qita'atun tun al-azab amma mutum ne miliyan 100 ne miliyan arba'in kasuwancin na ƙara haɓaka ya zama international business man kenan ko ina america holland hong kong china ko ina ana mitin da shi to lokacin wahala za ta karewa talauci ke kara samun sa dan me talauci mutumin da baya kwana a gidansa matarsa ba ta ganin sa dan sa baya ganin sa ko talaucin da wannan shi talakan da yake shi ma sun da karamin ma'aikaci da waye kullum zai je dawo da kwana a gida saboda ma baya da ruwa zuwa tun karfe tara yana gida ne har garin Allah ya waye yana gida lafiya lafiya ya ga iyalinsa iyalinsa su gaishe yaran sa kanan su gaishe ba kusan da zuwa koyo yau barka da zuwa barka a dawo lafiya amma ka aika na arba'in ba a dinka zai kowa ba wai mutuntar hankali ne wannan kai ku ɗauka cewa wai kuɗi su ne wadata wadata zuci ita ce wadata dukkan wanda Allah bai wadata zuci komai karancin kuɗin da ke hannunsa sai ka ga yana hole rayuwa yadda yake so hakan za a gaishe fuskar shi cikin annuri ya kwanta cikin zikirin Allah ya tashi cikin zikirin Allah ya samu dan kai da alhamdulillah da wani waje fito ma bai samu ba ya hau mashin baya da kansa wani ke ya hau yana tafiya kasha na zubewa ba haka bane ba ko da wani lokaci idan Allah ya bashi abu baya hangen waye yake zaman da sai yake kallon waye yake kasan shi to wannan shine bawa wanda yake mai zuciya wanda zai morewa rayuwa a duniya wallahi duk wanda baya da wannan ba zai morewa rayuwa ba a duniya a baka kudi a baka sarata a baka komai hankalinka bai kwanta ba shi yasa akwai ciwon da masu kuɗi kawai ke yawanci hawawar jini galibi ba masu kuɗi suke yi ba saboda ba hutu ba hutu sai a kawo wani abu kamar hutu zai zanto azaba yanzu dai karshe dai ai ba hutu irin telefon ka buga daga nan gurin har zuwa amerika har zuwa ina ne kuma telefon din ba sai kana da selula duk wanda ke da selula cikin mota ko ina ne zai buga don haka kawai sai aka yi wani bincike kwanan nan wai galibi masu hawawar jini yanzu a duniya masu amfani da telefon din selula ne Jira yin kula da wannan. Ba can da dama a gurin zomo ya ji kiɗan farauta ya ce yanzu da na ji garami na ba can ku je ku samu gada ita ta fige wani. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الصدقه افضل an karɓo hadisi da abu huraira yace an ce ya manzan Allah wata sadaka ce mafi biciya kala sai annabi ce juhudul makil kokarin mai dan kalamin hannu ita ce mafi fice sadaka talaka ne shi fa amma da an ce ana neman taimako sai ya murza ya murza shi ba ya karkace dan zaro ya bayar zuhudul mutil kenan ba wai na da abin bare ba wai dukiya gare shi ba zuciya gare shi kasa ko mai dukiya ko zuciya shi yana da zuciyar bayaswa dan kankanin zai dauko ya bayar annabi ce zuhudul mukil wabda bi man ta'un duk da haka ka fara da wanda ke tilin ne ka ciyar da shi kafin ka fara bayar da waje fara da gida kafin a ce wato ainihin ka bayar waje to ya za mu haɗa wannan hadisi da hadisin da ya wuce wancan hadisi ya ce wa kairu sadaqati ma kana an zari gidan mafi fice sadaka abin da ya ɗauki kan bukatar yau da gobe ko wannan ko ce jurbul mukil idan an ce jurub iyakacin kokari almukil mai dan kadan wato iyakacin kokarin da dan abin da ke da shi ya dauka ya bayar to ka ga mu ya nuna kenan kila ma bai gama da bukatun gida ba amma yayi karfin hali ne dauki wani abu ya bayar ba duka ba wancan ko yana da ɗoriya akan bukatar gida ya bayar yanzu hadisan ba sun zanto a zahiri kamar sun fi karo da zuwa ba kowanne kuma ingantacce ne kuma lallai maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su ci karo da suna ba to amma ne malamai suke cewa suka ce hadisin farko da yake maganar cewa ma kana an zahari ginan wannan ana magana ne ga wato ainihin a wanda yake wannan layi idan dai cikin mawadata ne dukkan wanda ya bayar da abin da yake ɗoriya akan bukatar to fifi ce sadaka kenan idan ko cikin talakawa ne wanda ya bayar da dan kadan dan sa wato wannan alayin talakawa shi yafi wanda kuma alayin mawadata shi yafi kaza hadisan ne yana inda yake waɗansu kuma suka ce a abinda ake nufi da ma kana an zahar gilla a can gurin san zuci ne wato shi ne da jihudin mutum da dan a nan gurin amma an fassara wadata a san gurin dan wadatar zuci ne ko dai waɗansu maganganu makamantar waɗannan irin yadda malamai ke bi su hada hadisai guda biyu don kasa cika da juna a takaice dai hadisin na nuna mana mutumin da yake da dan kadan ya kamata ya koya wa kansa bayarwa wannan shi zai nuna mana cewa ko ya samu da yawa ba zai rowa ba amma mutumin da yake kadan ya zanto ya hana to ko ya samu yawa ko ba zai iya bayar don koyin kyauta ake tun ba samu kuɗi ba ba wai ka samu kuɗi ake koyon kyauta ba ba za ka iya bayan sai da ka samu kuɗi wani hadisi a karajar wa Ahmad wa Abu Dawud Imam Ahmad da Abu Dawud suka mutu wa sahaha Ibn Khuzaimah haka ibnu kuzama ya inganta shi ibnu ribban da ibnu ribban wal hakim da imam al hakim annan taburi wa anhu radiyallahu anhu hadisi ne ingantacce an karbo hadisi anhu daga shi abu hurairah radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kale shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya ce tasaddaqu ku rinka yin sadaka mana ya ku jama'a فقال رجل سيدنا متيتي يا رسول الله عندي دينار ce ya manzo Allah yana da dinari daya ya zan yi da shi kala sai annabi ta tasaddaq bihi ala nafsik ciyar da kanka tukuna Allah magana sadaka samu abin da zaka fi da abin da zaka da zaka yi sutura tukuna dinari da yawa zaka ba قال عندي آخر يتي بند جيكما كون دينار قال تصدق به على ولدك يتي ذكا دي وطنك wato iyalin gidanka da ya ciyar da su kenan kala indi akhar yace banda wannan ina da wani dinarin qala tasaddaq bihi ala zawjatik yace ciyar da iyalin ka matar ka kenan da shi wato wannan da wannan kiran idan abincin ya zanto na mutum ɗaya ne ga kada da ga kada mata kuma shi kadai ka samu na mutum daya. wala ka ba ɗanka ko matarka a ne ga nuna ka ba ita ba mutum tasaddaq bihi ala khadim an kai zaka fara da kanka ne don ya gani a farkon hadisi in mutum da ya ka samu kanka na jerin hadisi bihi ala ka ciyar da kanka shine ma'anan asadaka din infaq a gurin kenan indi yace ina da wani bihi ala ciyar da yace kala indi ciyar da matarka mana qala indi akhar yace ina da wani dinarin ban da wannan qala tasaddaq bihi ala qadirik yace zaka ce da yaran gidanka khadim asali bawa kenan wanda yake maka hidima qala indi akhar yace ban da wannan ina da wani qala anta absaru bihi sai annabi ce to kai ka fi sanin kuma wai ka wata ka ba ni da najeriya ta maka na wajibi to kuma tun da kula sai an fita waje sai ka ga ya dace ka ba ma'ana wane ne ya fi bukata sai ka bashi ko ya fi tantanta sai ka bashi رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم إمام أبو داود يروي دون حديثي haka imamu nasa'i haka ibnu hibban al-busti haka hakim an-nisaburi hadisi ne dai wanda darajarsa al-hadisul hasan wato wannan yana jeranta mana siyar za ka fara da kanka sunan ɗanka sunan ba sai ka sunan bawon ka koyar da gida sai in ka gama da waɗannan ne sannan sai ka fita yanzu fahimta ko waɗansu malamai kuma kawo iyaye idan sun gajiya kullum muna nana ta wannan saboda galibi za ka samu muna da sakaci wajen kulawa da iyaye a ƙasar hausa biyayyar da ɗake wa mahaifi ko mahaifiya shi ne kawai da ce ka je ka buɗe sababa kwana babu ina kwana wato ya kai biyayya ta kula ta ƙarfi kenan a maimakon ya kula me ya buƙatar babansa me ya buƙatar mahaifiyarsa ya kula da bukatar ta abinci bukatar ta sutura bukatar ta wurin kwana ya musu inganta sauran kwana irin wanda yake ya saman musu abinci ya saman musu sutura duk sai ka samu muna suka ci da wannan to shi yasa in dai kai wa ma hausan kawai nan ana nan kai ma sai Allah ya tsoro ƴaƴan da kai ma za su gallaza maka irin wannan gallazawa da haka ya kamata kowa ya shiga taitayin kar mutum ya saka ci da mahaifi kar ya zanto kai sore ne kana yaro da kai girma kai wayo kai boko ka samu mukami ko kai kasuwanci ka samu kuɗi ko kai ilimi ka samu malanta sai kawai kai jiyo mulki a gidan ku kaza ko da ya samu sarauta sai jiyo mulki a gida ma'ana da baba shine baba yanzu kawai kai jiyo mulki sai abinda ka ce a gida ba abinda baban ka ce ba to wannan ba ba ga rashin a ke rashin sanin ya kamata ka samu sai shaida ta karshe shi ne professor baban ka bai taɓa zuwa firamare ba har yanzu dai baka isa ka san da shi ne dai baban ka ba yadda ka iya kuma dole ka yi masa da'a ko da ka fi shi hango nesa dan saboda kayan gwagwarmaya da zamuni da ayyukan gwamnati da mu'amala da jama'a wannan baya ce baya nuna cewa ka raina shi har yanzu idan ka zo wani abu sai ka kawo shi a matsayin shawara ka ba shi dama ya fara cewa idan yace ka ji naci ya dace sai ka bi in ka ji naci bai dace ba sai ka ce to ba ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza mana ka kawo ababe guda uku ka faɗi dalilan ingantuwarsu in mai hangen mutane ya ka zai gano cewa kaza ne idan ka kawo shi kuma sai zartar a matsayin doka sai zanto har yanzu kai ne kai da'a duk da tunanin naka ne amma ka ba a matsayin shawara ba ta kai kaza kawai za a yi ba ka ce kawai kaza za a yi kayan jin mulki a gidan ku kenan kayan jin mulki a gidan ku kenan dole shawara za ka kawo ai mahaifin ka ne mahaifiyar ka ce to wannan ne abin da dama daga cikin mutanen wani ne suke ci da shi kenan sai mutum kai da yawa yau da cewa ai yanzu wani ne su rigita in ka biyo musu ba za ka abin nan ba kamar girman Allah su suka ne ka tun da kai sako mai mutum su ne suka dago ka ne a san ka amma yanzu kuma su ne abin renawa to wani ko alama bai dace ba wa alaikum salam wannan da ake kasara da wani lokaci na da kasara da wasu mutane Ko ina ka je kwana biyu shekaran jiya baka na aka yi tambaya har ba iya ga ina ka je ko ci gaba shi ne da sarkin tambaya da ma'an a wannan gaba ci gaba ci gaba ci gaba gaba shi ne kai wani yana da kamar ya fi su da kuma nama yana sha a wajen hanya to shi ne sai wasu ke da mutan samun cewa ai ya kamata ya kai wa iyalanka ya kamata ya zama kana ci kai ba shi ne sai kira halittu cewa idan aka ce na kwanta ne da lafiya iyalai na ma da mata da yayan duk kwanta da lafiya to ai kamata a sani jumla ta in taso saboda ya zama su in je in samu a kawo saboda ko da na ci wannan ba zai na kai ba a gida ina ganin a wajen Allah ba ba da ke sai ka ta haka to da yake ne ba a samu wani dalili ba sai aka wato a kiran ka wannan akwai wani son zuciya na bahaushe shi kudin bahaushe ba abin da ke cewa mai nema in baya mai in baya ci wani ranar da ya nemo shi bahaushe na haka don saboda ya more shi kadai su mutanen gida ya hada su da mai buka shi kuma ya je waje ya samu lafiyayyen abinci ci ba zama ko bai dace ba ya tuna fa cewa abin da ka ciyar da ɗanka ka ciyar da matarka hadisi zai wurin gaba sadaka ce tamfar ka ɗauki kuɗi ka ba da sadaka za ka samu lada a wurin Allah kawai abin da ake bukata ka yi niyya dan inna mal dunya binniyat wa inna li kulli imrin ma nawa kuma ina ranar mutum ya je sai tsiriya bakin titi zai nuna menene na burgewa a matsayin titi ya bakin titi don girman Allah wannan tsire idan ka sauri ɗayan nama idan ka zo kafa da gida a yi masa kowane iri ne ba sai a maka ba ai ya fi daɗi ku zagaye kwanan da kai da matarka da ƴaƴan da kuma zama kuna ci ya fi daɗi ya fi albarka a can yin ka kai kaɗai kuma da sai a koma wani wani hadisi na Hausawa kuma duk wanda ya ci kaɗai idan an kun ta tunce na hadisin inda ya bi zan hausanci ne a da su ne ba iyaka kaga wannan dai bai dace ba a ce dai mutum ya ci idan ma yana son tsirin ne ai kuma mutane gida suna da sha'awa ya soma da ya zo ci tare har kullum kan mutum ya fifi ta saboda zuciya ta kanta a ah, wannan dan wannan abin da yake tilas ya ai ba dole rayuwa bane ba na fila ce dole rayuwa shine ne mu ko da ban miya ba ku ba kadara da miya ko da ba ma wannan dai shine tilas rayuwa amma dole mu zai ci ne ko kalan ba ai ga nafilar rayuwa to wannan nafilar rayuwar kaga a ce ka riga ka sauke wajibi tuntuni to wannan lazan kuma kuwa ta tare mana ba iyalanka bane wannan shine yafi dacewa wa alaikum salam amma da zaka je ka samu magidanci wallahi har ma akwai abun kunya magidanci a kuma gindin mai shayi ai wannan wani goraye ne kai mun kike wajen kai magidanci na kai na wani gindin mai shayi ko ni ba na mutum mai tsire ai a mutunci zaka so ka je gida ana maka kumfita kana ci kana ci kana sarfi ba gaban ya ɗin gaba mai sai

wannan kudin ba idan ka zo ka ɗauka ka kada kowa mutane su biyu zai wai shi gaskiya ne ba ka da wannan lafiyar wannan sai da kai wannan kuskuren fatawa ce duk wanda yake baka da lada kana da lada mai yau me ya zai ya haifar da rashin lada lada da wani mutum ne ya fi da amfanin gona a gidansa bukata ta kama shi dole zai sayar dan ya wannan bukatar sai ya zo kai sai ka sai wannan amfanin gona ka ajiye shi a gida dan kai baka da bukatar shi ka ajiye shi shi kuma ka ba shi kudin yadda ya bukatar sa daga baya kuma har wannan abin darajarsa ta zo ma kudin su sun karu sai ka dauko aka tsawo ko ka ba sarka baka da lada wannan hadisi musa ne dan me za ki kuka ba farka ba kaza da yo waye ce da akwai ya tashi kuma ya zama haramu an ba wani haramci ya ce ko wancan ma galibi da ake faɗa din cewa bai halatta ba ka sai kaya ka ajiye dan ya ƙara tsada ka sayar waye ya faɗa ko shi ɗin ba wancan ba shi ne itikar ba itikar baya zama haramun sai in mutum ya yi da manufa biyu wato shi ne ka sai amfanin gona ka ɓoye nan gaba ka sayar baya zama haramun sai in mutum ya yi da manufa biyu daya daga ciki ko biyun ya zanto cewa lokacin da ka sai abin ba lokacin kakansa ba ne lokacin raninsa ne ka lokacin raninsa ba ana da bukatarsa ba kowa na bukata a kasuwa sai kuma kai ka je ka saye dan saboda kare shiga cikin ne cikin matsatsi to wannan shine haramun amma idan ka sai abu lokacin kakansa ka ajiye har rani ka sayar ba wani haramun da kai shine kasuwanci yo me kasuwanci in ba wannan ba kuna tsammanin za a da kasuwanci idan ka faɗi kawai kakarsa ne a lokacin an kawo su kasuwa dan Allah a wannan lokacin da ka saya da ka ki saya menene ya fi zama alheri ga shi ne mutum ka saya saboda shi manomin ya noma da yawa ya ajiye na amfanin gida kuma ya kawo wani sayar a kasuwa dan idan ya sayar a sai ya samu kuɗin zai da riga zuwa goma a sai ya samu kuɗin da zai gyara gyannin gidansa a sai ya samu kuɗin da zai wa ɗansa aure ko ɗansa aure sai ya kawo kasuwa sai aka kisa ya saboda duk an ce haramun ne kar a saya aka kisa ya shi ne ya amfani da shi in ya ajiye a gida ya fi ƙarfin buƙatar gidansa kuma kun ce kar a saya da shi kenan to a wannan lokacin sayan shi a lokacin kasa babu haramci a ciki ko alama ko da da murfar dan nan gaba idan ya ƙara tsada ne ka sa idan ma lokacin kasa ai kowa san arhali kuma kowa sai rani yayi kuɗi zai karu ba wani haramci a ciki amma abin da yake haramun a lokacin rani ana neman abu har ma ya fara wahala sai ka zo ka bi kasuwa kuma duka sake sayewa ka sake cewa. kana tambayar kudin a ce ya kudin masara yanzu a ce ai naira tamanin a kuka ne sai ta kai ɗari da ashirin ma nan gaba sai ka ce ka sake bada kuɗi ka tura yan goyon ka sake so maka a kasuwannin kawai ka sake jirgewa to wannan shi ne haramun ya zanto ka sayi abu ne lokacin rani kuma ya zanto da manufar yanzu haka da tsadarsa amma kana son tsadar ta karu to wannan ababen guda biyu su suka taru suka mayar da shi ya zama haramun amma idan ka sai abu lokacin kaka yana araha da manufar nan gaba lokacin hali ka fito da shi yana ya dan yi tsada sama da wancan babu wani laifi a ciki babu haramci a ciki ka sai kwanan masara lokacin kaka misali naira talatin talatin ka zo lokacin rani ka sai da shi arba'in ko hamsin hamsin babu wani haramci a ciki wannan shi ne ma asalin kasuwanci kuma wannan shi ne gata ga talaka domin shi talaka wanda yake awon kullum ba zai iya sayan na wata ɗaya ko na wata biyu ba kullum sai ya je ya me ya saya to idan ya kasance daga kaka idan an gama saya ba za a sake sayarwa ba nan da wani zai faru zai shiga cikin matsatsi da haka yana da bukatar lokacin abu kuma a kawo masa saya a kawo masa kuma ya rinka saya a hankali a hankali abin da za ka ka zama laifi shine ana da bukatar talaka na bukata a kasuwa sai ka je ka sai garrar a rasa dan ya kara tsada ka sai to wannan shine rasa kun fahimta da kyau amma kawai a ce duk wanda ya ajiye abinci kwana arba'in ya shiga haramun ba wanda ya ce Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba eh ihtikar ad taskance abu da manufar ya ƙara tsanani yanzu yana da tsada so kake ya ƙara tsadar sayan abu ba lokacin kakarsa ba lokacin raninsa shine ihtikar duba littafin muhallari ibn hazm duba littafin al-mughni ibn qudama duba littafin al-maduna imam an-nawawi كدوب للتاف الزخيرة لإمام شهاب الدين القراطي إيه اللي بيسيطن من جمال ومذهب المالكية كدوب تقول لكم الدنيا وابن سيني أبن لك كلا احتكار كيف أنت بجو؟ شيني لي إيه suna ka lokacin da rani ya zo bara na anan cikin garamin hukumar birnin kudu cikin jigawa state mun je mun gabatar da lacca a garin ake mana kukan cewa kungiyar kirista na garin ka ga dai garin birnin kudu gari na musulmi amma kirista suna da yawan da tattalin arzikin garin yana hannu. su saboda tsari kawai abin da suke da kaka sai su je ƙauyuka duk su sai amfanin gona sai zo tsara shi a shigo idan rani tsani ya yi tsani kana sayan masara kwano ɗaya naira tamanin sai ka rinka sayarwa naira arba'in da biyar naira amma a cuci sai ka ji cuci ko ne ne mutum a ya ji cuci ne ba ya tafiya faransa to wannan tsarin mu a wurin musulmi ya kamata mu wannan ina kungiyar kansu da ulama ina jama'atu masu islam ina jama'atu zarafi zai kamata sunna kungiyoyin musulmi da economy din yana hannunmu wannan kuma za ka zanto duk wanda ba su da abinci ba su da kudi a hannu ko yaƙi yake ba su nasara ba ko jihadi ba za ka iya ba sai da tuwo da kudi a hannu mutumin da ba dawa a rangon na jina wani jihadi kuma wani jihadi zai yi ɗan sai dai ya sallama kawai to wannan tsarin ya kamata mai kun da aka yi wannan na ko kun je yana jinin za su samu kuɗin shiga dan babu yanzu za su faɗi biyu sun yi talaba su ba na biyu kuma za su taimaka dan duk abin da kasuwa misali a ce ana sayar da shi naira tamanin kungiyar addini ta zo za ta sayar da shi naira sittin ta zauge naira ashirin dan Allah ba ta taimaka ba kuma kila lokacin da ta sai abin ta sai shi naira arba'in arba'in yanzu naira ashirin ashirin ta hau kai sai ga Allah sanya wannan ashirin ashirin ɗin albarka an yi aikin addini mai yawa ce kun ga wannan addini ne kamata su rubuta mana da wannan tsari wato shi yasa muke cewa dole ta jididin karantar da wato tsarin karantar da addinin kansa yana bukatar waci dole sai an koma hadisai da ayoyi a hada da fikihun a hade amma akwai abubuwan da hatta da tawon mutum an yi musu kokarin fahimta yanzu ka ga duk wanda ka tambaya yi ka zai ce ai bai halatta ba ko kwano 40 bai halatta ba ka zai kwana 40 ka shiga za ka shiga jahannama khalidan fiha wai ba dai haka da na ajiye mu mun fara sai ya kwana 40 a cikin shiga jahannama ne ne sai su bari kawai sai yin abubuwa a ranar kamar su kuma sa wakilai biyu ba ke biyu sai abu ya ƙara tsara a to ga garin da ma kuka ta kuwa ta kawo kewa wa eh saboda sai su girin wani ko ta wani kaza wani da rasa wani kaza har an zuwa ba kuma kuna sai ka zaka san abin ake ka ga wannan wannan son zuciya ne wato mutane ne ba su san haƙƙin su ba a Najeriya duk dan adam da ya san haƙƙin su babu da za a rike masa mulkin mallaka Najeriya kudin karamar hukuma namu ne yanzu idan aka haɗu da limamin juma'a da sauran jama'ar gari aka ji aka shugaban karamar hukuma aka ce ga abin ba shi takarda a rubuce abin da karamar hukumar ku yi wannan kayan amfanin gona ya kamata ku saya da kaka kuma idan za ku sayar ya kamata ku sayar da rani bayan hantsi ya dubulo da yi talaka ya fara shiga halin kakanuka yi kuma ya kamata a yi cibiyoyin sayarwa din a wurare daban-daban inda jama'a za su bukaci shi cikin gari karamar hukuma ta yi kantuna masu zaman kanta da cikin gari inda za a rinka sayarwa amma abin da kuke na kaiwa wuri kaza na kaiwa wuri kaza na kaiwa wuri kaza da raba masu hannu da shuni wannan bai dace ba ku yi a rubuce dan saboda ai documentin din shi a rubuce a ba shugaban karamar hukuma a rubuce kuma liman ya karanta masa a je a ganshi a fada a samu wakilin BBC ya fada a samu wakilin muryar Amurka ba muna da shi a nan masallacin kuma ya fada a samu waye duk kowa ya fada dole ne shugaban karamar hukuma ya ji da tayin sa lokacin hudubar juma'a liman ne mako biyu yana wani hudubar juma'a kan wannan kai mako uku ma mutane suna jin yunwa duk ba sai a jira kowa ba a yi hudubar kan wannan kaga idan aka yi wannan tsarin dole su gaban garin hukuma zai san cewa a lalle waɗanda nake mulka suna sun san hakkin kansu kuma kimar masallaci za ta fito a idan jama'a cewa shi masallaci gatan kowa da kowa ne domin wannan jihadi ne da shafi dukkan al'ummar kasa hatta wanda ba musulmi ba kowa sai gane a ce masallaci gasan sa ne ba gidan sallah bane kadai ya shafa rayuwar tattalin arzikin kasa da abinci da rayuwa da sana'a to wannan tsarin dole sai mun yi shi a matsayin mu da masu wa'azi da karanta su dole ne sai an yi wannan nan dole a fadakar da su ko gwamnatin jiha sai a mata haka kwamishinan aikin gona ji a faɗa masa inda kuke na mataki bai dace ba a ba shi takardar a rubuce ko muna maka nasiha a matsayin kamar musulmi ba zagi ba cin mutunci ga abin da in kayi za ka gamu da fushin ubangiji ga abin da in kayi za ka dace da rahamar ubangiji muna yi maka wannan dan mu gudu tare mu tsira tare da mun ci mutunci ba a ba su takarda a rubuce duk wanda ku gudu takarda ya san kana da kudi ai ko ifrit ne shi Allah kalla ko ku samu mutum goma biyu za su gyaru duk goma za ku samu biyu su an samu an tiri ba me zuwa sai za ka fafe tare da hanya ba na eh ai shi kasuwanci ba iyakance maka riba ba idan ka sai abu naira hamsin ka sai da shi naira ɗari ko ɗari da hamsin ko ɗari biyu ba wanda zai ce kayan haramu babu haramci a ciki kasuwanci bai ba ka wani limit na riba da zaka ci ba a musulunci ba iyakance maka ba da haka ba ba ne dan mutum ya zo da haja sai ya tambaye ka wani ya kasa wadan ya riba da zai baka ka so a ba ka da yadda na saya kai dai mai ciniki nawa za ka saya kai dai ka zanto da gaskiya cikin abin da za ka faɗa sai dai abin da aka ce shi mutunci ya zabulas yan kasuwa su haƙur da karamar riba dan Allah sanya albarka cikin dukiyar ya ji sama da babbar riba shine magana sannan kuma su bambance tsakanin abin da yake dole rayuwa da shinkafa da masara da alkama da gero da dawa da acca da maiwa da dawa da sukari da gishiri da magi da tattasai da tumatiri da manja da wani menene dole rayuwa ne amma agogo a tamfa zanna bugar da manga wace ce wace ce wannan ba zama rayuwa bane dan yadi yayi tsadar sa mai shadda ta tsada ba sai ka dawo ka yadi ne ne shadda ta tsada ba sai ka dan tsada ba ya ko dan ke tiyal ka sai ka ka sai bai kuma in ka tsada da shi ba dai ba ya wace dole ka kai ko kullum ka ne kaso to shine aka ce idan abu dole rayuwa ne to akwai dariba riba yar kadan shine yafi amma abinda ba dole rayuwa ba na fulan rayuwa ne dama ina fulan rayuwa ba dole rayuwa ne wanda yake bukatar ya je wanda ba ya je ne shikenan yi hakuri wa an aisha ta radiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza anfaqat al-mar'atu min ta'am baytiha ghayra muftidatin kana laha ajruha bima anfaqat ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك la yanqusu ba'dhum min ajri ba'dhi min min ajri ba'dhi shay'a an karbo hadisi daga Aisha Allah su kare da a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha idan mace ta ciyar ta bayar da sadaka daga abincin gidanta raira ghayra mufsidatin ba tare da almubazzaranci ko barna ba kana laha ajruha tana da ladanta na ta bayar da sadaka wali zauka bima an fata saboda abin da ta bayar na sadaka din wasiyar wali zaujiha ajruhu ko mijinta ma yana da ladansa bi ba tunda shi da ya kawo abincin wal khazin mithlu zalika dan jiran suto dan jiran kanti shi ma in ya bayar da sadaka yana da lada gidansa kuma na da lada la yanqusu ba'dhum min ba'd min ajri ba'd shay'a sashi su baya tauye ladan sashi abin nufi mai gida ya kawo abinci dan amfanin gida da matarsa ta dafa abinci wani sai ta biya miskinai bayan an yi amfani rara na abincin gida sai ta biya miskinai ko ba izinin mai gida tana da lada shi ma yana da lada to sai malamin suka ce wannan sadakar da mace za ta yi a ce ba ta da tana da lada mai gida na da lada dole sai ta samu sarƙa kamar haka na farko ya zanto tana da masaniyar da mijinta ko ya sani ransa ba zai ba shi ba wannan kowa ta san mijinta ta san in marwaci ne ta sani in masifa sai ne ta sani in awanin bai da zalika ne kuma zan saka tsakiya ne kuma ta sani to duk abin da ta san in ya bayar za a yi sababi zuciyarsa ba ta so sai ta kyale masa kayansa ita in ta samu nasu ta yi sarka amma nasu ta kyale masa na biyu ya zanto abin da za a bayar abu ne wanda ya tsoro kan bukatar gida an dafa abinci galibi da wuya a dafa abinci a ce duk gida an ci sai aka dafa har ya karu akan bukatar gida sai ta dauka ta bayar ko da ba su wannan babu laifi haka duk abin da ta san in ta sa ba zai baci ba babu laifi haka duk abin da rai baya rowarsa ai akwai abubuwan da za su rai baya rowarsa saboda kasancewar abin kadan bai da kara ya karya ba wannan babu laifi amma duk abin da rai zai rowarsa za a zo a yi sarbi da mai gida wannan almajiri wannan almajira ta zo tana sadaka tana neman sadaka ke auri shinkafa mudu da yake bata wacce ta zo ki auri shinkafa mudu da yake wacce sun za ku rigima da gida ya ka fa yana tsammanin za ta yi wata ɗaya sai da yi kwana biyu ta kare ba ta yi sati dai ta kare kin ga dole a yi rigima to irin wannan baya halatta mace ta bayar sadaka dole sai abin da ta san ransa ba zai tashi ba wani ma zai faɗa masa don ta abu kaɗan amma su sun sun bayar babu komai da bukata ta san ko mu nan ki ba ku komai to irin wannan ne ita tana da lada na ta mika mijinta na da lada na shi ya samo wannan a duk haka yaron gida shi ma haka ne hukuncinsa yana da lada na abin da ya bayar ko da ba nan ba da izinin mai gidansa ba in dai ya san mai gidan nasa in ya ji ma ba zai lansa ba zai ba ba zai damu ba ya dauka ya bayar sadaka haka mai tsaron gona ya dauki wani abu na amfanin gona shi ma ya bayar ba tare da izinin mai gidansa ba amma yana da matsalar ko da ya ji lansa ba zai ba ba to shi yaron gidan nan ko mai gonan nan yana da lada haka uban gidansa na da lada kun gane wannan da kyau wato ko kake nan a ce sadaka wani lokacin a iya yanta mutum biyu su amfana da lada da mai dukiyar da wanda ya mika duk su amfana da lada duk wannan na nuna falalan sadaka kenan muttafaqun alaihi wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah su kare da a gare shi kale ce ja'at zainabu imra'atu ibn mas'ud فقالت يا رسول الله وعبود بن خضر جاءت زينب زينب تازو وفي امرأة بن مسعود ما ترى عبد الله بن مسعود تازو من الله فقالت يا رسول الله يا من ذن الله إنك أمرت اليوم بالصدقة تسي يو ديكا يمرني من صدقة وترانا سؤلنا أكتلانا إيدي لا النبي تارى ما تيبس وقبرسه yace na laika wuta na ga mafi yawan waɗanda suke cikin ta mata ne saboda suna yawan bijirewa miji akwai su da butulci galibin su suna da butulci inda za ka kyautatawa ɗaya su dukkan kyautatawa karshe idan kai masa laifi guda ɗaya sai ta manta da dukkan alkhairin sai ka ne da ka iya tuno alkhairin miji annabi ce to ku yawaita sadaka dan ku samu tsira gobe kiyama sai ta wata ce innaka amarta al-yawma bi sadaqa yau ka yi umarni da mata su linka sadaka wa kana indi huliyun li da ce ni ko ina da kayan ado a walwalo da sadaka da mundaye da menene da menene ina da kayan ado fa aradtu an an atasaddaqa bihi sai na so in bayar sadaka fa za'a ibn mas'ud annahu wa waladahu ahqqu min an atasaddaqa bihi alaihim sai ibn mas'ud ya zo yana rai cewa ai ba wanda ya cancanta ba sadakan nan sai shi da ɗansa yaya zan ba su ko ba zan ba su ba فقال النبي sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da wuce tabbata gare shi yake sadaqa bin mas'ud zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqta bihi alaihim yace Abdullah da Mas'ud ya yi gaskiya danki da mijinki su ne suka fi tantanta ki bai sadaka danki da mijinki su ne suka fi cancanta ki bai masaraka rawahul bukhari wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi to karkashin wannan hadisi akwai mas'ala da malamai ke in ja akai kowa ya yadda tsakanin malamai idan mace za ta yi sadaka ta nafila sadakar ganin dama ya halatta ta ba ya halatta ta ba mijinta wannan babu laifi amma idan za ta yi zakka fa zakka ce ta fitar ya halatta ta ba miji ko bai halatta ba sai suka yi maganganu guda biyu mazhabar imam abu hanifa da imam ahmad bin hanbal sai suka ce ko alama baya halatta mace ta dauki zakka ta bai wa mijinta su bu su yadda ba mazhabar imam malik da imam shafi'i sai suka ce mun ji mun gani ya halatta ta bayar shi ba zai bata ba amma shi ita ta halatta ta bashi Dai idan ya bata ya sauke wani wajibi na kansa na siyarwa dole ce da ita yanzu ya bata zakka me yake mana bin nan dan haka ba zai bayar ba amma ita za ta bar da ita da dole ne ta ce da shi an gane ko to dukkan su suna ja'in ja ne kan wannan hadisin al-imam shafi'i da al-imam malik ibn anas da sauran malaman da suka ce ya halatta ta bashi zakka suka ce hujjar su shine wannan hadisin gashi matar abdullahi dan mas'ud da ta ce ya halatta suka ba shi ba manzon Allah ce da danki da mijinki su hudun zaka ki ba sai su wadannan malaman suka ce ko ne da zai ce hadisin wannan hadisi yana magana sadakan nafila ce dan a ranan annabi ya musu wa'azi ne kan sadakan nafila dan haka sai suka yi mana magana sadakan nafila suka ce ba ka ganin larabcin hadisin ba tace ya rasulullahi innaka amartu al-yawma bi sadaqa wa kana indi huliyun li fa aradtu an atasaddaqa bihi tace ina da kayan ado sun ke son yi sadaka da su ba ta ce ba uriba na atasaddaqa minhu da ta ce daga cikin yake sai in fitar da sarka ya zama zakka kenan amma in bayar da shi gaba ɗaya to kowa sun sadaka nafila ce kenan zakka duka ake bayarwa ko wani abu na ciki da Allah ta kudu min amwalihim ga min ita ko sun sai sai bihi wannan ne duka zaka bayar kenan to duka to mun ga wannan sadaka nafila ke magana akai an gane ku to a takaice dai sun yi da'in ja hujjojin suna da yawa da wannan hadisin da waɗansu hadisai daban amma zance mafi inganci ya halatta mace ta bai wa mijinta zakka idan ta fitar dama sadakar nafila duk sun yi ijma'i ya halatta zakka din ma ya halatta ta bayar ga mijinta amma sadaka ta tilin zakka ce za ta bai danta ba za ta ba danta ba ba za ta ba danta ba kun gane da kyau وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى دعوته ثبت قريش ياتي la yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa mutum ba zai gushe ba yana ta tambayar mutane yana roƙon su a bani hatta ya ati yawmal qiyama har sai ya zo ranar tashin kiyama wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin a fuskar sa babu ko da soka ɗaya ta nama zai tashi fuskar sa ƙwarambal ranar tashin kiyama waɗansu malamai na tawili wannan hadisi suka ce ba wai zai tashi bane fuska ba nama a abin nufi zai tashi da kaskanci ranar tashin kiyama amma dai al'aula ne a dauki hadisi ala hakikatihi domin al'asr fil kalam an yi wala ala hakikatihi wala ya yusaru ila majaz illa li dalilin yujibu zalika ba a cewa majazi ne dole ana daukar magana akan hakika zai tashi ranar tashin kiyama ba ko tsoka ɗaya a fuskar sa mutabakun alai na'am zai zo nan gaba zai zo nan gaba insha Allah wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu hore da Allah su kare da a gare shi kare kasa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah zai da mutum tabbata gare shi ya ce man yas'alin da amwalahum takassuran dukkan wanda yake tambayar mutane dukiyar su dan shi yawai ta tashi kaga ba dan bukata ba kenan dan ku san mana irin roƙo man sa'ala nas takassuran shi ake magana wanda ya mayar da roƙo sana'a ya mayar da bara sana'a baya da aikin yi sai bara akwai roƙo ya roƙi mutane ba dan baya da shi ba sai dan ya yawaita shi ba bukata sai ka tilasta shi ba to wannan shine mun yas'alu nasu takassura dukkan wanda yake roƙon mutane amwalahum dukiyoyin su takassura dan ya yawaita tashi fa inna ma yas'alu jamran annabi ce garwaso zaki roƙa falyastakilla aw liyastakfir ko ya kadaita ko ya karanta ko ya yawaita ya zaɓa wa kansa da yake so ya tabbatar wuta ya roƙa in zai roƙa da yawa ya roƙa in zai roƙa kaɗan ya roƙa in ma kaɗan ce wuta ce in ma mai yawa ce dai wuta ce dan Allah ka duba wannan hadisi rawahu muslim وعن ابن الزبير ابن الأوام رضي الله عنه أن كربور عبد الله ابن الزبير ابن da الله تعالى داء قريش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah tana da mutum tabbata gare shi kala yake la an ya'khudha ahadukum hablahu a ce dayan ku ya ɗauki igiya tasa fa ya'ti bi uzmatin min al-hatab yaje ya kawo kan itace guda min al na kirare ala zaharihi a gadon bayan sai dauko shi zo da shi ya bi'aha ya sayar fa ya kufa biha wajhahu dan ya kare fuskarsa ga roƙon mutane khairul lahu min an yus'ala nas haka shi fi masa alkhairi kamar da roƙi mutane a wadahu aw malahu shin sun ba shi ko sun hana shi ko za su ba shi ko za su hana shi ka duba da annabi ke cewa ka ɗauki igiya ka je dajin Allah ka tsallo itace ka yau itacen ka yau kayan itace ka ɗauro gadon bayan ka zo ka sayar kasuwa shi kuma ka alheri sama da ka roƙi mutane ko da za su baka ko da za su hana ka wannan hadisi rawahu bukari ka gama kula bukari ya rawaito shi in girma Allah ina ranar ka roƙi mutane وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال an karɓo daga samra ibnu jundub Allah su kare da a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mutum tabbata gare shi yace al mas'alatu kaddun yakuddu biha الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه annabi ce almas'alatu kaddun yace kun ga roko kaddun kamar ya kushi ne ya kuddu biha rajulu wajhahu mutum ke ya kushin fuskarsa mutum mai farce a hannu ya yi tiya gar fuskarsa ba alama za ta bayyana ba tabo zai bayyana ba alamun jini za ta bayyana ba yace haka matsayin nunin sadaka yake mai mai roko ka yake haka matsayin nunin roko yake bara haka matsayin nunin ta yake cikin musulunci yana takardar fuskarsa ba za ka ga tabo ba to haka zai ta ranar tashin kiyama duk da tabo a fuskarsa illa an yas'ala ar-rajulu sultana sai dai irin mutum shugaban karamar hukuma ya roka gwamnati ya roka a baitul mali ya zai ce a bani ka'idar musulunci a da duk wanda talauci ya masa yawa sana'a ku ta kasa rike shi sai je sai a dauko a cikin aljihun gwamnati a bashi gwamnatin musulunci kenan shi yasa maza Allah ce dukkan wanda ya mutu ga bashi a kansa ga iyali to iyalin a kawo mu za mu dauki nauyinsu daga cikin baitul mali karamar hukuma za ta biya musu kudin makaranta har su gama firamare har su gama sakandare har su je jami'a ya zo a biya masa bashi daga aljihun karamar hukuma ko gwamnatin jihar ko gwamnatin tarayya yace in ko ya bar dukiya to wannan ta iyalinsa ce ba ta ba ce ba a bar wa iyalinsa gwamnatin adalci gwamnatin musulunci ke to sai fa in mutum ya roƙi hukuma ne ya je ya kai ya je ya roƙo a aljihun gwamnati a bashi wani abu to wannan bai laifi ba aw fi amrin la budda minhu ko yayi roƙo dangane da wani al'amari da baya da bakawa dole sai ya roƙa matsalar rayuwa ce ta taso mata ba yadda iya sai ya roƙi wani bai mayar da roƙo sana'arsa ba bai mayar da bara sana'arsa ba tilas sai rayuwa ta zo an yi masa gobara ko an yi ko yaron sa ya kwanta a asibiti ba da lafiya ko matarsa ba ta da lafiya an rubuta magani ba zai iya biya ba ko za a yi masa aiki a asibiti ba zai iya biya ba sai yi roƙa dan ya samu wannan abin a yi masa aiki da an yi masa ya warke kuma yana da aikin sa dai wanda yake rayuwa da shi to wannan bai laifi ba amma dukkan mutumin da ya mayar da bara sana'a ko loko sana'a to wannan yana cikin karkashin wannan hadisi wato kenan masu yin koyi na wani kenan biyu ko masu bara iri biyu ne wanda ya halatta da wanda bai halatta ba wanda ya halatta wanda tilasta rayuwa ta sa ya zo ya roƙa to wannan dama Allah ma ya ce wa amma sa'ila ولا تنهر والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمعروف والسائل da wasu riqab wannan duk idan an ba shi babu laifi amma mutumin da ya mayar da bara sana'arsa ka san bara da iri iri ce akwai mai bara wanda ya mayar da ta sana'a za a ga da mashin ana masa kabu kabu akwai mai gidan haya ma amma yana bara akwai wanda shi ya mayar da bara ma wata ibada ce mai zaman kanta da ake samun lada da ita ita bara kaga wanda duk sun shiga cikin gargashin abinda annabi ya faɗa a can guda ko wanda shi roƙo ne yake irin wanda suke roƙo din na wannan wannan sun haɗa laifi guda biyu na farko da suka mai da roƙo ya zama sana'a su na biyu kuma suna zuga mutane da abin da bai dace su zuga shi da su ba ko su yi wani lambu ko su siffanta wani mutum marawaci ne kawai su ce mai hannun kyauta ko ya san marawaci ne kaga kare suke yi an gane ko ko su yi wani sakarci a ce dawa da kai birni ne kaga an mai da kai jajin shaka ko dawa da kai birni ne ya za a yi kawai dan kaji ka daji ka dai ne zuwa birni to waɗannan sun haɗa laifi guda biyu ƙariya da suke furtawa da kuma roƙon mutane da suke a basu wani wanda kowanne zunubi ne mai zaman kansa kai ko da abin da suka faɗa fuskar ne annabi ya ce duk wanda ya zo na ka a fuskar ka ɗauki ƙasa ka watsa masa shi ne tukuncin da zaka bashi ɗan su tarawa fi wujudul zuwa wanda zai ta yabanka yana kan mamaka annabi ba kudi annabi ce ka basu ba kasa za ka dauka ka wasa masa wannan shine abin da annabi ya tilasta ka yi in ba za ka iya ba kai ragon maza ne to ka bashi ko kobo ka kyale shi ya ci gaba da ya gama ya zage ka amma salon mawuka wato sai su tana da yawa a gidan musamman ka je daura aure ko menene kwanaki an gaje mu daura aure da Malam Abdulrahman wani marauki ya zo ya zuga ya zuga malaman gaskiya malaman sunna masu tsage ta muke su masu bin sunnar annabi ke kun ga shi zai da mutum za mu shiga mota sai ce to annabi ne ne sai ce kawai don don annabi ne ne duk yadda kai su dai sai sun ka ciki wani bawo ka to wala ko su ne kai dan ido kai ta maza karka bayar ko su din ne dan ka dole ku cikin dinki da wannan sana'a su kana annabi na ran ba Allah ne ba ka lada ba sai sun fada kowa shi dan ma yake maka bayar ka ba su da bangaren da kuma su bi da alƙal'an to za a yi zaka wannan bara ce dan me da karfin su ne na bara duk akwai hadisi za mu karanta a babin gaba wajen rabon sadaka da wadawa za a ba sadaka waye bai halatta ba kwata kwata a bashi wannan gobe za mu karanta shi insha Allah wannan hadisi ya zo da wata riwaya annabi ya ce al-masail quduhun yakdahu biha ar rajul wajhahu wato roƙo da kuke ji da gani kamar ya kushi ne da mutum ke ya kushin fuskarsa yana tarawa kansa jini da wato ainihin tabo sai ce kamar sha'a abuka ala wajhihi wanda yake son ya mun sun kasa tsorace to sai ya bari wa man sha'a taraka wanda ko yake son ya bar fuskarsa da tabo ita ma kuma sai ya bar je ta roƙa din illa an yas'ala rajul za sultanin sai fa in mutum ya je ya tambayi mai mulki ne au fi amrin la yajidu min buddan ko ko ya sa ya a ta sa ya roƙo cikin abin da ba yi da iko dole sai ya tambaya to wannan shine kawai ba da laifi akwai wadansu hadisi daban waɗanda duk suke magana akan wannan cikin littafin wato at-targhib wa tarhib na Imam al-Munzir lokaci ba zai isa mu karanto su ba amma gobe ko yaya sai mun karanto waɗansu daga ciki saboda waɗansu malamai da suke magana a gidi insha Allah saboda waɗansu malamai da suke magana a gidajen rediyo suna cewa ma a yi bara ma wato kamar ibada ce to za mu kawo magana daga bakin baban Kasim sallallahu alaihi wasallam kowa ya ji hadisi daga bakin annabi ingantattu sun fi hadisai sha biyar ko ashirin dukkan su suna nuna haramcin roƙo ko bara sai fa in tilas ta kama to ina ga mutum kawai mai da bara sana'a ko mai da roƙo sana'a da dai wannan ba zai yi ba ko neman ilimi ka je ba a ce ka rinka bara ba ko neman ilimi fa ma dai a samu masu ihsan da ce da kai sai Imam Bukhari da Imam Muslim kowa ya je neman ilimi wani gari amma waye bara a cikin su imamul Bukhari babarsa ce ta rinka aikata ta rinka tara kuɗi ta hanyar kiwo da meye da meye ta tara masa gurbin da ne neman ilimin hadisi in dan ka zai je hadan qur'ani shikenan sai ka je ka samu malamin zan kawo dana a kiyasi dai kila abinci kwanan abin nan buhun masara guda biyu da buhun gero guda biyu da buhun shinkafa guda biyu da buhun sukari guda daya da gishiri da omo idan na kawo wannan zai ci dana a shekara gashi nan abin da nake so karanta qur'ani kai kuma ga taimakon da ya kamata in maka dan kai magana da bukata irin ta rayuwa abin da nake bukata dana ya karanta qur'ani amma kawai ka tara yara kamar garken awaki ka je ka ba malam wai ayi mun ba na sadaukar maka fi sadaka fi sabilillah farfata ta ci shi wahala ta ci shi bai karatu ba daga karshe zama karan mota ni da mun wannan ai asara shi ne karatun addini ba shi ne karatun rayuwa ba shi ba da imani ina dalilin wannan rayuwa in da an samu rayuwa mai kyau ta fuskar karatun allo da irin tura yara waɗansu garuruka wannan a da an samu tsari da kuma duniya na kwance da kuma ihsani na cikin zukatan mutane amma yanzu abin yana bukatun a sake masu tsari in aka fi a wannan tsarin na da to galibi masu samun karatun a cikin yanzu ba su da yawa ba su da yawa ko daɗin galibi yawancin masu gambara ɗin nan duk masu karatun allon to kuma aka zo aka samu rikicin ta zuye ne ya ƙara karya alkadarin almajirci to wannan ya kamata yanzu a sake sabon tsari wanda dai gobe insha Allah a cikin karatun gobe za mu taɓa wani abu da ya shafi wannan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah sai a kira sallah da aka kira sallah ba an zata da dai ko bi sai mu hakura ta dai mun yi maganar tuku shi da wani ya samu tuku din ya kawo wannan dai shi ya adda da bino amma da bino ai kowa ya san shi ba sai ka kawo ba wannan gaji ne idan ka zo da nono ne aka duskarar da shi aka yi zo nonon rago ma zai yi da nono da nono ko misali ko nawa makamata haka amma nonon rago ne yawanci shi fi yawa tambayoyin da ke hannu wasu ba wanda suke da alaka da karatu ta haka ba ɗaya da za mu sake alaikum salam kana da alaka da karatu to shi kenan kai kadai za mu ansa kai kadai insha Allah ba ba eh ina ji wa ya shi da ne na ji na ji na ji kyauta daban sadaka daban dukkan su yi tarayya kan cewa abin da ne ka ɗauka ka bayar amma ya danganci ne kana fata a zuci duk wanda kana fata kana da lada ka fahimta ko kana fata kyauta kana da lada kana fata sadaka tana da kuma ita ma kana da lada inna mal amwalu bin niyya wa inna malikun min yawm bana ka fahimta da kyau yau ya yi hakuri sai Allah ka rubuta assalamu alaikum